أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asabar 20 ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya kara raya ma a wannan matsalaci masjidu sani dauda wanda ke nufa talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road nijiyar kaduna wannan kasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin sura ta hamsin da biyar a jerin gwanon surorin alkur'ani suratun rahman mun kwana a makon da ya gabata akan ashirin da uku. a jerin gwanon tafsirinmu na mako wannan shine majalisi na da da casa'in takwas.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 بِبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى daga cikin ni'imomin da ya yi wa ɗan adam da mutum da aljani yake cewa walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam gare sa Allah subhanahu wa ta'ala aljawari jiragen ruwa almunsha'atu wanda ake kago su ko kuma ake yin su fil bahari a cikin teku kal a'lam kaman manya-manyan duwatsu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya yana nuna mana shi ne ya samar mana da jiragen ruwan da muke yawo a cikin teku muke zuwa daga ƙasa zuwa ƙasa sa'annan kuma muke harkan kasuwanci da ake ɗaukan kayayyaki masu nauyi daga wani wuri zuwa wani wuri Allah shi ya samar da shi ya samar da shi bayan mutuwar annabi Adam alaihi salatu wassalam shi ne zamanin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya samar da jirgin ruwa wanda annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya tsira a cikinta saboda Allah ya kaddara dufana sama ruwa ƙasa ruwa kuma wato manya-manyan jiragen ruwa ai ba a yin su ƙanana ɗan ƙaramin jirgin ruwa ne shine wanda za ka ga yana yawo haka amma babban jirgin ruwa za ka gan shi yana da tudu kamar babban dutse kaga duwatsu manya-manya a in za ka kalle su sai ka daga kai aka ko? to shi ne sai Allah ce wala huljawar manya-manyan jiragen ruwa nasa ne almun sha'atu wanda ake ƙago su ake yin su fil bahari a cikin teku al'alam aikal jibal rasiyat kamar manya-manyan duwatsu kafaffu duk lokacin da ka shiga kaje teku in ka ga manya-manyan jirage za ka gansu kamar manya-manyan duwatsu ne a sama suke to Allah shi ya samar da shi wani zai ce to me yasa Allah ya jingina aikin cewa nasa ne Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shine wanda ya halice ku da ababan da kuke yi waye ya yi jirgin ruwa ɗan adam waye ba shi tunani da fikiran yin jirgin ruwan Allah sannan ababen da mutum ya haɗa jirgin ruwa da su nashi ne a ina samo su a ƙasa waye aje su Allah sannan waye ba shi ikon tabbatar da su har tafiya a cikin jirgin ruwan Shi ne Allah ya rantse ya ce wal fi yusra da jirgin ruwa wanda yake tafiya cikin sauki Allah ya rantse da shi inda Allah ya ga dama idan ka sa wannan jirgin ruwa sai ya nutsar da shi amma sai Allah ya ki bashi iko ya nutse waye bashi wannan damar Allah kai ba dabaran mutum bane shi yasa masu Titanic lokacin da suka yi wannan jirgin ruwan a tarihin duniya a lokacin kai ba taɓa yin jirgin ruwa mai girma irinsa ba sai suka rubu sai suka ce wai ko Allah bai isa ya nutsar da wannan jirgin ruwa ba saboda ne ya rubu da irin jinin da suka yi wa wannan da Allah ya tashi nuna musu iko sai ya turo kankara kaga da ba wani abu bane a cikin teku ko kankaran sai ya zama shine dalilin rusa wannan jirgin ruwan shi sa Allah ce walahul jawarul munsha'atu fil bahri manya-manyan ce wato jirage na ruwa nasa ne wanda ake kago su ake yin su a teku bahari a cikin teku shine sai ce kal a'lam ai kamar manya-manyan duwatsu Allah ya samar da wannan tunanin a dan adam kuma da ya bashi iko yayi sannan ya yassare masa yake tafiya a ciki shi sa Allah ce wal jariyati yusra Allah ce na ranƙe da jirgin ruwa mai tafiya cikin sauki a cikin teku wa waye bashi wannan ikon yake tafiya kamar yanda tsuntsu a sama in ya bude fukafukansa zai sake su haka kuma zai ci gaba da tafiya lafiya lauko bai fado ba to kai ka hau sama kai tsalle kai haka ka gani mana saboda wa ya ba shi ikon yin haka Allah shi kuma ɗan adam sai aka ba shi iko ya yi rayuwa ina a doron ƙasa to wannan yana daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam shi sa a zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam da Allah ya tashi tsiratar da shi da mutanensa sai ce wa hamalnahu ma'ala zati alwahin wa dusur muka ɗauke shi a cikin ma'abuciya fallaye bi ma'ana jirgin ruwa wanda aka kafa ta da kusa sai Allah ce tajiri bi ayunina wannan jirgin ruwan tana tafiya cikin kulawanmu jaza'an liman kana kufir Allah ce sakamako ne ga waɗanda suka kafirce wa Allah su wanda suka yi imani da Allah aka tsiratar da su waɗanda kuma suka saba wa Allah aka halakar da su to wannan ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa dan adam idan kana so ka san ni'ima ka jirgin ruwa ka shiga ka tambayi navy za su gaya maka idan ka shiga teku ka shiga wato wannan jirgin ruwan in kana tafiya a ciki musamman da sassafe irin karfe shidan nan lokacin gari bai gama wayewa ba ɗan wannan tiririn na teku yana fitowa to in kana cikin teku za ka ga wannan tiririn za ka yi tunanin shi ne gajimari don daga nesa ba ana ganin kawalwalniya a cikin a in kana tafiya za ka ga kamar ruwa ko sai ka zo kusa sai ka gaba komai to shi kuma shi ne kamar kawalwalniyan teku in kana nesa za ka ga kaman asalin gajimari daga cikin teku yake fitowa yake hawa sama sai ka zo kusa sai ka ga gajimari daban tekun daban amma in kana nesa gajimari za ka dinga ganin shi kaman asalinsa yana fitowa ne daga teku yana hawa sama za ka gan shi kaman shi ne yake fitowa yake hawa sama sai ka ga kaman ah, dama ashe evaporation din da ke fitowa a teku shi ne gajimari sai ka zo kusa sai ka ga gajimarin daban shi kuma daban amma daga nesa haka kake kallonsa wannan waye ya yi shi Allah subhanahu wa ta'ala sannan kwale-kwalen ko jirgin ruwan ya tafi cikin natsuwa waye ba shi wannan ikon Allah in Allah ya ga dama duk girman wannan tekun a jirgin ruwan idan ya motsa daniniya za ka ga yana kaɗawa haka duk girmansa wani za ka gan shi gari guda ya kusa garin nan amma idan daniniya ta kada sai ka ganta tana haka tangal tangal tangal tangal akwai tekun da ake kiransa irin wannan wanda kullum yana da irin wannan daniniyar waye ya ba da dama yake gudana yadda yake tafiya Allah Allah shine ya ba da damar ga jirgin ruwan yake tafiya a kan tekun yanda Allah ya ga dama shi Allah ce wa'iza rakibu fil a lokacin da mushirikai suka hau teku suka hau jirgin ruwa yana tafiya a teku inda ni ta kada da'awullaha sai su fara roƙon Allah mukhlisina na din suna tsarkake addini domin Allah wallahi ba za ka fahimci wannan ayar ba sai ranar da ka hau teku za ka gane wannan lokacin da muka je aikin hajji 2004 daga jami'a mana tare da wani aboki na ɗan zamfara shi visarsa za ta ƙare wanda zai shiga sudan a jidda sai aka ce mai ya koma ya je ya yi renewin ɗin bizarsa mu kuma sai aka ce mu tafi ya damu na ce mai ka tafi Allah sai ya kaddara a wannan tafiyar an yi sanyi sai da daman in aka yi sanyi iska ke kada duniya. wallahi duk girman jirgin ruwan nan haka jirgin ruwan ya dinga kadawa muna kallo a gabana wata mata ta kife yana ji kat ta balle da safe kawai na ga an sa mata pop na bandejin ta ya karye na ce ni ban gano dalilin da sa Allah ce wa izaraki bufil fulki Laha Allah mukhlisina ba sai a wannan ranan saboda wallahi haka jirgin ruwan nan ya dinga kaɗawa haka duk abin da ke ciki na sai da ramayo shi kuma dukkan mutanen da ke cikin tekun eh, cikin jirgin ruwan nan haka kowa ke amai saboda janiniyar na ta kada jirgin ruwan haka kowa hankalinsa ya tashi ni kuma a zuciya na ina cewa to ya Allah ban san yadda abin zai kasance ba in ruwa ne bana shakka zan iya fita saboda daga nan ko zuwa zariya ne zan iya fita na san na iya ruwa amma wace irin dabba ce za ta zantar tarar da ita a cikin tekun na san na zama abincinta amma in dai zan tafiya ne na san insha Allah zan kai sai dai gajiya na yi gajiyar da dole karfi na zai kare kuma zan zama nama sai na dinka lissafi a kwakwalwa na ce oh yanzu na mutu ba shi kenan saboda yadda abin ya dinga kadawa yana kadawa yana kadawa wasu na kuka suna ta kuka wasu kuma ba sa iya jurewa na ce to bari in je masallaci ya samu soft landing in ma karshe ne da na san ina cikin masallaci da ruwan ta zo ya riske ni na shiga zan yi alwala sai na ji ina fitsari ya kama ni zan shiga bayi kawai sai ka turo iska kofar bayin nan da ya buga min hannu sai na ji kamar an raba wannan hannun da wannan na ji kamar ya fita a jikina kawai na ji baya motsi na jin ina lillahi wa ina ilaihi raji'un na buɗe ruwa ina samun wani abokina Muhammad yana cewa ba tu ba moya ko zama mai ruwa nake ina bannin nan samu sauki na zuba ruwa ina dan jin saukin hannun sannan na ji hannun ya dawo kamar a jikina yake amma da sai na ji kaman an sa gatari ne an raba wannan hannun sai na ce alhamdulillah da ya kasance ni kadai ne da tare da wane ne shi kuma ba isasshen lafiya yake da shi ba sai nake tunani to da shi zan ji ko da kaina to kaga shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina sai nace gaskiya yanzu na fahimci wannan sai na tana da kissan da Ibn Hajar al-Asqalani ya bada akan Ikrama Ibn Abi Jahl yaron Abu Jahl manzo Allah ce in an kama shi a kashe shi sai ya gudu sai ya je Jidda sai ya haute ku da ya hau teku ya hau jirgin ruwa sai jirgin ruwa daniniya ta kada tana kadawa sai aka ce dan Allah duk da da shi captain din da sauransu suka ce lata da uzza da manata fa ba za su yi amfani a nan ba ku kira Allah sai ce kuka eh? ce eh, Allah za a kira sai ce to ah, in Allah za a kira to wannan Allah shine annabi Muhammad yake cewa mu zo mu bautatawa ni kuma na ce sai lata da uzza in dai wannan shi zai tsiratar da mu a halin nan to na yadda ko a tudu shi zai tsiratar da ni ya ce na fasa tafiyar ya koma ya musulunta kaga Allah ya sa mai aya a cikin jirgin ruwa to wanda yake so ya samu ilimi a wajen to ya shiga boye ya yi tafiya a teku in ka je lagos ai kokari ka hau irin manya-manyan jiragen ruwan nan kaɗan je kaɗan yi tafiya ka gani kaga ai bindin atlantic ocean ne aiko to daga nan za ka san cewa lallai akwai sirri da allah ya ajiye a teku kuma akwai kifayen da baka taba ganin su ba to a wajen zaka gansu zaka san cewa lallai Allah abin girmamawa ne to shine sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wace ni'ima ce mutum da aljani na ubangijinku kuke karyatawa bi ma'ana duk wa'annan ni'imar za ku karyata wa Allah me yasa ba za ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah ba irin wa'annan ni'imomi da ya yi muku kaga akwai wa'anda su a teku suke rayuwa in ka je Indonesia da Thailand da Taiwan da Malaysia da Singapore zaka ga duk wa'annan mutanen tsibiri ne ya raba su tsibiri ne ya raba wannan kasar da wannan kasar kuma haka za ka wasu a nan suke rayuwa kawai gida ne in suna so su abin da sai dai su ibo abin nan ruwa a nan to kaga wannan ni'imar ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah yi sannan kuma ga ruwa nan wasu fa da wannan ruwan suke rayuwa ruwan teku da shi suke rayuwa a cikin jirgin ruwan akwai kiyo da aka sa da pipe wanda in kana so ka sha ruwa in ka danna wannan fridge din nan da laraba suke kato kaman famfo in ka danna zaka ga ruwan na fitowa amma zaka ji shi da gishiri gishiri amma dai an tace kuma ruwan ne sai dai in ka shiga da ruwanka a cikin goranka da sauransa amma dai zaka sha wannan ruwan ne kuma wallahi na sha shi to kuma wasu irin wannan suke rayuwa haka Allah ya yi su har su mutu su koma wa Allah in kaga sun samu to na sama ne suka dan tara suka sha amma da wannan ruwan suke rayuwa to wani irin ni'ima ne Allah bai muku ba har da za ku ƙaryata ni'imomin da Allah ya maka in kana talaka ne ka duba lafiyar da Allah ya maka kawai kana da kudin da za ka biya na lafiyarka akwai wani mai kuɗi in kuɗi na sa'a sai lafiya yana da kudin da zai iya siyan lafiya amma bai isa ba ga kudin amma bai isa ya lafiya ba duk yanda zai je ba zai iya samun lafiyar ba saboda ne Allah bai rubuta masa ba to kaga kai a matsayinka na dan adam ko talaka ka gode wa Allah irin ni'imar da ya maka haka kai ma a matsayinka na mawadaci in kana tunanin wane ya fi ka dubu nawa ka bi miliyoyi nawa ka fi su to wannan zai sa ka ci gaba da gode wa ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa maka shi sa sai Allah maɗaukaki ya ce kullu man alaiha fan duk wanda ke doron ƙasa mai ƙarewa ne da mutum da aljani da dabba da duniyar duk za ta ƙare shi ne kullu shai'in halikun illa wajha komai da ka sani zai halaka bi ma'ana zai mutu banda fuskan Allah shine sai Allah ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskan ubangijinka ma'abuci girma da karamci shine kadai ke wanzuwa wannan aya Allah yana nuna mana cewa kowa zai mutu shine kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa Allah madaukaki ya ce thumma amatahu fa aqbarahu shi ya kashe ɗan adam ya sanya masa ƙabari thumma idza sha'a ansharahu kuma in ya ga dama zai tada shi bayan wani lokaci saboda haka kullu man alaiha fan duk abin da ke dokan ƙasa zai tare wa yabqa wajen rabbika dhul wal ikram fuskan ubangijinka ma'abuci girma da karamci ne kadai ke wanzuwa a wannan aya Allah ya nuna mana yana da fuska saɓanin mu'tazila sai suka ce in ka ce Allah na da fuska ka kamanta Allah da ɗan adam saboda haka ka zama kafin. me suke so su yi suna so su tsarkake girman Allah sai suka fada cikin ta'atil suka wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa wannan ayar ce malamai suke tabbatarwa a cikin 99 names of Allah wanda ke dewa hannun mutane kai akwai albaki ko sai suka ce malaman tauhidi suka ce albaki ba sunan Allah bane kuma hadisin nan da ya zo da wannan ruwayan hadisi ne bai inganta ba kuma ba manzan Allah bane ya kidaya wa'annan sunayen guda 99 Allahu Ar-Rahmanu ar rahimu al maliku al kudusu al salamu Al-Mu'minu Al-Muhaimin al azizu al jabbaru Al-Mutakabbir har zuwa ƙarshe ba manzan Allah ya ambaci wannan ba wani rawi ne daga cikin marwaita hadisin shine ya jero su haka shi sa a ciki za ka ga akwai wasu sunaye da ba sunan Allah ba kaga akwai ar-rashid ba sunan Allah ba ne akwai as-sabur ba sunan Allah ba ne akwai al-baqi ba sunan Allah ba ne ana ganewa abba sunan shine kaji ana cewa mutum abdul baqi ai kuskure ne ba al-baqa'u siffa ce ta Allah ba suna ba saboda haka a wuri ɗaya zo a Qur'ani shi ne wannan ayar wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskan ubangijinka ma'abuci girma da karamci shike wanzuwa saboda haka albaqa'u anan siffa ce ba suna ba shine malaman tauhidi suka ce kullu ismin sifa wa laysa kullu sifatin ism duk sunan Allah yana kunshe da siffar Allah amma ba dukkan siffar Allah bane ke kunshe da suna saboda haka kaga anan siffa ce to ba za ka kira shi da abdulbaki ba wannan yana daga cikin kuskure da yake gudana a wajen mutane to Allah subhanahu wata'ala fuskansa ne kai zai wanzu mutane za su mutu aljanu za su mutu dabbobi za su mutu mala'iku za su mutu mutuwa ma sai ta ɗanɗana kanta mutuwa haka manzo Allah ya ce ranar tashin alkiyama Allah zai kira ‘yan aljanna إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إذا كان الجنة سكشغاء الجنة ‘yan wuta suka shiga wuta sai Allah ce ya ahalar janna wa ya ahalar nar ya ku ‘yan aljanna Allah ka samu su sai ce ya ku ‘yan wuta Allah ka kare mu sai ce haza huwal maut ga mutuwa fatubbahu sai a yanka mutuwar kaga mutuwa ta ɗanɗana kanta ita ma ta ɗanɗana mutuwa sai a ce ya ahalar janna khuludun lamau wa ya ahalar nar lamau ya ‘yan aljanna ku dawwama na dindindin ba mutuwa ya ‘yan wuta su kuma su dawwama ba mutuwa shi ne Allah ce la ya mutu fiha wala ya haya ai ba a mutuwa a cikinta kuma ba a rayuwa irin rayuwa na jin daɗi saboda mutuwa ta riga ta ɗanɗana mutuwa kaga ai shi ne ya sa ɗan wuta in azaba ta yi azaba sai su ce wa malik wa na wuya maliku li ya kubi alaina rabbu sai su shelanta wa malik mai gadin wutan jahannama shi ne wa malik li alaina rabbu ubangijinka kawai ya kashe mu mana shi ne imamu ƙurtubi yake cewa ba zai ba su amsa ba illa ba'da arba'ina sana a cikin tazkira fi ahwalil mauta wal qubur sai sun yi shekara arba'in maliku sai ya juyo ya kalle su sai ce innakum makithun ku ba masu zama ne a cikin ta na dindindin sai sai Allah ya ce laqad ji'nakum bil haqq mun zo muku da gaskiya a duniya walakinna aktharakum lil kari karihun sai dai mafi yawan ku a duniya ba kwa son gaskiya in an gaya muku gaskiya ku ce an zage ku ku ce an gaya muku magana ko kuma an rena ku mai faɗi ya ila rena ku saboda haka kuna nan masu zama a cikinta na dindindin Allah ka kiyashe mu to shine Allah madaukaki ya ci gaba da cewa fadi ayi ala rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ta ubangijinku kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu wace irin ni'ima ce da ubangijin ku ya muku kuke karyatawa akwai ni'imar da za ku karyata cewa ba ubangijin ku ya muku ba in kuɗi ka samu Allah ne in ba talauci ne Allah ne in lafiya ne Allah ne ko ka samu ubangiji ne baka me za ka karyata ni'imar da Allah ya maka sai Allah maɗaukaki ya ce yas'aluhu man fi samawati wal ardh wa'anda ke sama ga wa'anda ke ƙasa ya tsaluhu suna tambayan Allah kulla yaumin kowace rana huwa fi sha'an Allah yana cikin sha'anin biya maka bukatocinka nan sama da na ƙasa Allah na biya musu bukata wannan aya ita ce malaman tauhidi suke kira aya ta budget shine taqdirul yawmi budget din kowace rana wannan aya ita take karantar da budget kaga a ciki tana koyar da ne tana koyar da division of labor ko kowace rana Allah na biya wa ɗan adam bukata saboda a cikin tsare-tsaren Allah akwai takdirul yauni wannan shine ayar da take karantar da tsari na kowace rana Allah ke yi ashe kenan dan mutum yana tsare-tsare ba zai bai zama ɗan boko ba ko kasan kana tsari za ce wani fa boko ne shi komai nashi a bisa tsari ne a ai musulunci kenan musulunci ne karantar da kai tsarin tunda kowace rana akwai me tsarin da Allah yake yi shine budget da Allah subhanahu wataala yake yi na kowace rana ake yin budget to shi ne wanda manzo Allah ya ce aljanu suna hawa kafaɗin juna kowace rana cikin dare kuma budget ɗin nan Allah na yi ne cikin dare sai su hau kafaɗin juna suna hawa don su ji tattaunawan saboda mala'iku in Allah zai yi wahayi duk dare Allah zai yi wahayi kowane mala'ika su ya suma an mala'ika jibrilu Allah ce wala dan faru shafa'atu indahu illa liman azina la hatta idza fuzia an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Allah ce ceto bata amfanarwa a wurin Allah sai ga wanda Allah ya masa izini hatta idza fuzi'a an qulubihim har sai an fitar a cikin zukatan mala'iku qalu ma za qala rabbukum tsoron da suke da shi shine manzon Allah a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira manzon Allah ce in Allah zai yi wahayi mala'iku suna jin ƙaran wahayi kamar kaca a jikin karfe ana dukanta dukkan su zukatan su sai ya firgita kaga a shekin mala'iku ma na da zukata sai su sume dukkan sai su sume wanda yake fara farfadowa daga suman shine mala'ika jibrilu yana farfadowa sai Allah ya mai wahayi ya ce mai daren nan kama wannan daren kenan ko kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru sai mala'ika jibrilu idan ya ji sauran mala'iku idan suka farfado sai suke ma za qala me ubangijinku ce, suna ta tambayan juna sai mala'ika juna ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya wannan sai su dinga gaya wa juna sai Allah ya ce kaza zai faru kaza zai faru to kaga suna tattaunawa kenan to a wannan tattaunawan da suke yi shine aljanu ke hawa kafadin juna sai su ji wannan maganar sannan sai su gaya wannan wanda ya fara ji ya gaya wa na ƙasa da shi na ƙasa da shi ya gaya wannan har su je su gaya wa bokansu sai su ƙara kare da ki guda ɗari shi ne manzala cewa na nana ishatu in kin ji wani ya faɗi abu ya faru yanda ya faɗi to yana daga cikin magana ɗaya da ya ji na aljanunsa suka ji a bakin mala'iku suka gaya mai bayan ƙare da kin suke ƙarawa a ciki ashe kenan shine Allah subhanahu wataala yace kullu yawmin huwa fi sha'an a kowace rana Allah yana biya wa dan adam da aljani da mala'iku bukatunsu na yau da gobe kasa akwai mutum aljani dabba uku kenan ko a sararin samaniya akwai mala'iku sannan akwai kuma wasu aljanu wanda su a sama suke rayuwa shine wanda suke kiransu kawakibus sayyaratul alawi su ne aljanun sama su a sama suke rayuwa akwai kuma aljanun ƙasa su ne kawaki su sufuli aljanu na ƙasa to kaga su ma ai suna bukata ko suna ji to irin wa'annan su ma suna ji to duka da mutanen da aljanun da mala'ikun da dabbobi kowa yana da bukata a wurin Allah kuma Allah yana biya masa bukatun shi ne manzo Allah ce da mutane za su tsaru a fili guda daya da mutane da aljanu kowa ya roki Allah duk abin da yake so Allah zai ba kowa abin da yake so ba tare da ya rage wato arzikin Allah da komai ba face kamar idan an ɗauki allura ka tsoma ta a teku abinda alluran nan ya fito da shi daga teku shine abinda Allah ya ba dukkan mutane da aljanu duka abinda suka roka a wurin Allah abinda ya rage a teku shine ragowan arzikin Allah kaga kenan arzikin Allah ba ne karewa bane na dan adam ne shine yake jin tsoron ne karewarsa amma arzikin Allah wato sarmadi ne har abada baya taɓa karewa to shine Allah ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wata ni'ima ce ku mutane da aljanu kuke karyatawa wanda ubangijinku ya yi muku kaga wannan yana nuna mana daraja da matsayi na ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi ma'ana arzikin Allah baya karewa shi sa ya ce kulla yaunin huwa fi sha'an kowace rana Allah na bada wanda yana nuna mana kudura da arziki na Allah kaga kenan abin da za ka roƙi Allah Allah zai baka ba tare da ya rage masa komai ba a cikin arzikinsa kai ne ɗan adam kake in kana bada kana tsoron wata rana zai ne zai ƙare amma Allah arzikinsa baya taɓa ƙarewa to kaga anan yana koya mana ko da yaushe mu roƙa a wurin Allah saboda kowace rana yana ba mai ɗan adam shi sa Allah ce ya ayyuhan nasu An tuɓul fukara'u ilallah. ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine mawadaci abin yabo in ya sha yuzhibukum in kuna ganin ku ba mabukata bane a wurin Allah Allah in ya ga dama zai kashe ku gabaki ɗayan ku wa ya'ti bi khalqin jadid sai ya zo da wasu sababbin halittu na mutane wanda su suna ganin mabukata ne a wurin Allah kuma Allah zai ba su sai Allah ce wa ma zalika ala Allah bi aziz yin haka ba buwayayyen al'amari bane a wurin Allah Allah ka shirye da mu saboda yanayin lokaci za mu tsaya a wannan gaba idan Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa sai mu tashi sanafuru lakum ayyuhas saqalan in akwai tambaya za mu bada amsa in kuma babu za mu takaita a cikin wannan karatun da muka yi muna fatan Allah ya karba mana wa alaikum salam. akwai bambanci akwai tarbiyyar da malaman tauhidi suka karantar da mu a wajen roƙon Allah yanzu misali wanda da yawan mu muna yi amma bisa kuskure idan mutum ya zauna zai ce maka a ciki zaka ga har ana ce maka ya lakani ga ya ladibu so ɗari ko ya ladibu ya ladibu ya ladibu ya ladibu ya ladibu ai ba wannan ba daga cikin tarbiyyar kiran sunan Allah saboda yanzu tsali sai na zo sai na ce malam dalha malam dalha malam dalha malam dalha malam dalha me zai ce daga karshe kamare na ne aiko haka ne ko yawwa to a wurin roƙon Allah ya latifu sufbi ya ne tausasawa ka tausasa min sai ka faɗa abin da kake so to amma sai ka ce ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ba haka ake yi ba an gane shine imamu shafi'i yake cewa ya man Ilaihil almushtaka wal mafza'u ya kai wanda ake kai ƙara zuwa gare ka kuma ake zabura ake komawa zuwa gare ka iltuf bi ka tausa samun ka bani abin da nake so an gane ya ya rahmanir hamni ya kai ne jin kai ka ji kaina to yanzu ne kake addu'a ana ganewa ana ganewa shine ya rabbi ya rabbi. ko sai ka faɗi abin da kake bukata a wurin Allah amma baka daga ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ba ladabi a cikin sa in ka ce ya rab ya ubangiji ka faɗi damuwarka ka bani kaza wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabbansa kamar yadda muke karatu haka sai wani sahabi ya shigo masallaci sai ya sallah raka'a biyu da ya idan da sallah raka'a biyu sai ya daga hannu sai ce Allahumma lakal hamdu la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram manzo Allah na ji sai daga kai sai ce haza faqad da Allah bismihi al azim kun ga wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mafi girma allazi idza du'iya bihi ajab tun wanda ya kira Allah da shi sai ya amsa masa wa idza su'ila bihi a'ata tun wanda ya roki Allah da shi sai ya basa kaga yanzu me rage sai ka faɗa abin da kake so a wurin Allah to amma sai mutum ya latifu ya latifu an gane wannan yana daga cikin kuskure da yawa da muke yi shi sa wani zai ce maka nayi nayi nayi nayi har yanzu ban ga wani abu ba eh saboda ba yanda aka ce kai ba kai shi kuma Allah ba mutum bane Allah ba mutum bane in yi maka alƙawari baya sabawa dan adam ne zai iya maka alkawari ya saba inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah ba ya taba saba alkawari in yace kai kaza zai maka an gane to sai ka kalli ladubban da aka karantar da mu a wajen roƙon Allah kuma na biyu ana so ka zama mai naci haka manzo Allah ya ce Allah na san mutum mai naci sannan kuma Allah na san ne shagwaba kana addu'a ka fashe da kuka ka ce ya Allah to in ban roke ka ba zan roka to yin haka zaka samu abu abin da kake so a wurin Allah an gane to wani zai ce to bari in gwada to ai Allah ba shi ba bane ko balle ka gwada shi shi sa ya ce udu'ullaha wa antum muqinuna bil hijaba. ka roki Allah kana da sakankan cewa Allah ya karba to wani zai ce to na je yi <laughs> kaga kaga daga nan ya fado to wa'annan suna daga cikin sharadan da ake so mutum ya kula da shi wajen roƙon Allah in dai ka kula to insha Allah duk abin da ka roka sai Allah ya baka suna da siffa ai ba sai an gaya maka ba yanzu duk wanda zai siffanta ka sai ce wane ko wankantar wada ko kaga wannan ka kenan ko amma ba shi bane sunanka ai haka ne ka kenan ko siffa daban suna daban wane dogo in aka ce dogo kaga duk dogo zai daga kai ya kalla ko amma ne wanda ba dogo bane ai ba zai kalla ba amma to kaga dogo aka kira amma aka ce wa na dogo aka kira sunanka ka san kai kai aka kira to Allah haka ake kiran suna da sifa ina fata yanzu ka gane yawwa arrahmanu suna ne irhamni sifa kenan ka tausaya min ina fata ka gane yawwa wannan shine bambancin suna da siffa an gane Allah ya sa mu dace wa alaikum na'am na'am eh eh in ka ce ya rab ya rab sai ka ce ka bani kaza yanzu shine ladabin addu'a in ka yi guda ɗaya ya rab ka bani kaza sai ka ƙara ya rab ka bani kaza ya rab ka bani kaza ka ga ladabi kana kiran sunan Allah kuma kana cewa me ya baka abin da kake da bukata yanzu misali sai aka ce ka sami damar da zaka ga gwamnan garinku kuma ya ce kai contractor ne kuma zaka ganshi sai ka zo ka ce his excellency ba ka kira shi ba kenan sai ce me ga bukata ta ko ka ce his excellency his excellency his excellency <laughs> ka zai kore ka zai ce kai wannan fa kamar ya ci kai ko <laughs> ina ba ta ka gane ina so ina kawo mana wannan ne don mu gane misalin da kyau in ka zo roƙon Allah ka duba abin da ya daidai da bukatar ka a cikin sunayen Allah sai ka gaya wa Allah misali arziki kake so ko ya razzaku ruzuku ne ya mai azabtarwa ka azabtar da ni ilimi kake so ya mana allama eh, ibrahim allimni ya kai wanda ka karantar da annabi ibrahim ni ma ka bani ilimi kaga yanzu kana gaya wa Allah ya baka ilimi kenan an gane kana neman buɗi ne ya fattahu iftah li abwab alkhair ya me buɗi ka buɗa min kofofin alkhairi yanzu kaga kana gaya wa Allah da ka kenan amma ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya mai buɗi ya mai buɗi ya mai buɗi kaga ba da dani a ciki to wannan mutane da yawa sun kasa gane wannan sai ka ji mutum ya ce na shekara kaza ina yi har yanzu ban gani ba saboda tsarin da Allah yake so ka bi ne baka bi ba ana ganewa Allah ya sa mu dace amma in dai zaka kira Allah da sunansa wallahi zaka ga abun mamaki kuma mutane sun kasa gane cewa hatta ayyukanka na alkhairi ana tawassuli kuma a roki Allah Allah ya baka yanzu ka shiga wani damuwa a rayuwa akwai wani kyautata wanda ka taɓa yi wa mahaifinka kila bayan ya bar duniya wanda a lokacin da ka masa lokacin da yake da rai sai da ya kuka saboda farin ciki to sai ka tuna ai ka taɓa yi babana wani abu kaza sai ka ce ya Allah ina tawassuli da wannan kukan da na sa babana na farin ciki akan kaza kamun kaza shikenan ka gama za ka gama maki za ka ga yadda Allah zai warware maka wani abu ko kuma babarka ka sa ta kuka na farin ciki ka mata wani abin da take so sai ka ce ya Allah abu kaza da na taɓa yi wa babana har ta yi kuka saboda farin ciki ya Allah kamun kaza sai ka ga abubuwa duk suna ta buɗewa suna warwarewa to wannan shine sirrin da mutum yake da shi wajen roƙon Allah to amma sai ka ga mutum yana ta tunani to ai yanzu in ne kaza to kaza a'a barin je wajen malam wane kaza wallahi duk duniya ba wanda kai babanka duk ilimin sa duk tsoron Allah sa bai kai babanka ba a wajenka tsoron Allah sa daban amma addu'an shine wanda Allah da manzansa suka ce in yi maka addu'a direct Allah zai karba don ta yiwu a daidai lokacin da ka zo ka ce akar makalla a sani cikin addu'a shi kuma kila akar makalla ya wani sabon Allah Allah kuma bai saurare shi a wajen ba amma babanka ko da ya dan giya ne kan kacce nan ko in ya ce Allah ya maka albarka albarkan nan sai ya same ka giyarsa daban albarkan ku kuma daban wannan bai Allah ya ajiye maka wannan to kaga mutane da yawa sun kasa gane gishirin rayuwarsu iyayensu ne sai ka ga mutum ya je yana ta wahala ya je ya samu wani ne aina ba malamai suna nan suna ta mun adda ga ga kuma malam a gidanka babanka da mamanka kafi malam da in ka ce kafi malam a gidanka babanka da mamanka to ya kamata mutane su san wannan sirrin ya kaga ya je ya ba da wani ma ba abin da ya yi kuɗi kawai kama wani da ya ce min wani da ya yaudare shi ya karɓa mai miliyan uku sannan ya ce mai zai ya biya kuɗin sa ya ce ba shi 360,000 ya ce sannan kuma za a mai sauka ranar da za a gama saukan zai zo a wurin ya ce malam makawo ne fa mutumin nan ya ce ya manta ya gaya min ya ce yana da carbi da gane ya kai bafara hotel mutumin ya ce da na zo na tsaya ya ce ga kowa ba ba 'yan saukan ba malam ba sa ba miliyan uku ba dubu ɗari uku da sittin duk ya tafi ya ce malam ya kai nan ya ce wallahi a ranar da na haɗu da shi ya ce sai na ci uban shi <laughs> gani ya sha walan banza ya ce malam ni ba kuɗin ba ne damuwa na yaudara ta da yi ya dinga lissafa mun manyan mutane a kasan ya ce na haɗa shi da wani na haɗa shi amma malam ya ce ya ce makawo ne amma yaudaran bai mun ya ce na zaci irin ku matasa shine za su ɗan irin wannan harkar na yaudara ya ce amma wallahi mutumin na ya yaudare ne ya ce kuma makaho ne kuma ya ce mutumin ya fi shekara saba'in ya ce abin da ya sa ya fasata kenan to kaga irin wannan a gidansa kila da ya ja yawa babansa ko mamansa wannan hidimin ita an wuce wajen Allah ya samu dace da muka karanta be na'am na? eh eh eh ta ina iya eh in ka iya ruwa ka iya ruwa waves ba e in dai akwai waves eh <laughs> eh eh eh eh abin ke faruwa shine in waves din nan suka taso ai wai ana bin sa ne da dabara kuma wannan shi ma yana daga cikin wani karatu a wajen iya ruwa eh <laughs> Allah ya samu dace amma an ka iya ruwa ka iya ruwa <laughs> in ka iya ruwa ka iya ruwa ya kamata kuma duk musulmi ya koyi ruwa eh ga yana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu iya ruwa wani ilimi ne mai zaman kansa bayan ka iya akwai kuma abin da ake amfani ne da shi da experience shi ne saboda igiyar ruwa da janiniya su ne wanda yake teku Wani cikin mutum ya bi shi ku zai iya nutsar da shi don wani yana rolin ne ta ƙasa to irin wannan ba a shiga in ka gansu eh ba a shigansu eh kana ganin wancan sai ka kauce masa eh kauce masa za ka yi eh in ka ga irin wannan zai ka kauce masa su za ka tafi lafiya in ka ce za ka shiga to sai ya zama dalilin sai ya tafi da mutum har kasa to kafin ya ɗago iskansa ya ɗauke shi kenan eh yana kai mutum kasa eh wannan shi ma wani ilimi ne mai zaman kansa eh idan kasa yake tasowa ya sama sannan ya koma eh eh Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace abin da muke karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muke bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana akwai wani bawan Allah da Allah ya karbi ran matarsa kusan sati biyu kenan yana tare da mu a nan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomanta Allah ya fi mata kurakuranta abinda ta yi na alkhairi Allah ya karɓa mata wanda ta yi bisa kuskure kuma Allah ya yafe mata ƴaƴan da ta bari Allah ya musu albarka shi kuma Allah ya ba sa ladan hakurin hidimar da aka yi da kuma dangana akan rasuwarta Allah kuma ya musanya masa da mafi alkhairi a gare ta mu kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mu ma in ta mu ta zo ya ba mu ikon cikawa da imani kowa a cikin mu yana da bukatar da yake nema a wurin Allah Allah ya bi mu sani Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da ke jin tsoron da sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar inda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri Allah muke roƙo waɗanda aka jarabce su a cikin da ba su suka ya musu ya ba su ikon sauke wannan nauyi da ke kansu ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa yan iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa yan uwan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da hakkin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima ka mana arzikin mu ma za mu yi wa addininka hidima kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana ka sa ya zama dalilin kiran mu duniya da lahira ka tara masa lafiya ka sa ya zama kafara a gare sa ya Allah muna roƙonka ka azabta mu da ƴaƴa na gari wanda aka jarabce su da kangararru a cikin mu ka shirya musu da su ka sa su zama masu bakanta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma ka sa ƴaƴan mu su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu cikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu